يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <clears throat> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وارحامه إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العيد منا safiya sha bakwai ga watan ramadan bayan jiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da safiya ta ishirin da tara na ko na'am ishirin da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya to wani muke roƙo ya ta zama duniya da lahira wani muke roƙo ya sa mana albarka cikin kwanaki sha biyu ko sha uku da suka rage na wannan wata na shaka kuma yadda Allah su zama na wata ya ambaci wata a cikin ayoyin azumin suratul baqara Allah ke cewa ayyaman ma'duda na shaka idan ka duba kwanaki wata ramadan in kuma yadda Allah ya ambata su kwanaki ne wani suke kididdagu da ku kuma da su zo su wuce kamar iftawan ido bal ma sun fi iftawan ido wucewa amma duka mutum bai gane karatun siran da allah subhanahu wa ta'ala ya karba rayuwar mutum mutum ya bar duniya a lokacin da dai ga rayuwar da ya shekara saba'in shekara tamanin shekara ɗari sai ga kai shekarun gaskiya sun wuce kawai ƙin kamar ido to a ce kitare tare rayuwa kamar yadda malamai suke bai suke cewa a duniya mazara'atun lil akhirah ita duniya waje ne da ake shuka don mutum ya girbe da nan daira وأن نكر ولا تدعوا بنا دغيرا فنقول لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأنتم بالنفس ما قدر في غدر يا قول لك إيمان بأنه سبحان الله فنقول وأنتم بالنفس ما قدر في غدر وأي تيديبي ميتد وتروى بوضي ثلاثة شركات ونحن نعيك ركي ولا سفر التوري أقوى الله سبحانه وتعالى to wani muke roƙo ya sa ya lafiya ya saka mu cikin bayan Allah daga ƴanta su daga wata zuwa aljanna ya sa mu cikin bayan Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai riska da su albarkoki da suke cikin bayan da ya tsokala gabar maganar mu ta yau malakin ta asfiyamu wa raji'a azumi wata ne na burin rahama Allah subhanahu wa ta'ala azumi wata ne da bayi maza da mata suke burin Allah subhanahu wa ta'ala ya musu rahama يكون أبو موسى البركة أتين جراد يكون أبو موسى البركة أتين جراد مالك إلا رجاء ركن من أركان العبادة شيفا ترى مع الله سبحانه وتعالى ركنين فا دقتين ركنا بوتن الله سبحانه وتعالى وعمل عظيم من أعمال القلوب فنون أيكني مجمع لقد أيك الزوجة فالعبادة تقوم على الحب والخوف إتابه تاتنا تأيواني أتنسو والخوف دكما طورا الله والرجاء دكما فاترام الله سبحانه وتعالى <clears throat> والنصوص الشرعية تضافرت في بيان فضل الرجاء والحث عليه والثناء على أهله نفس وسائل شرع الله سنيا وجم بيان فلنا mutum ya dinga fata ramin Allah subhanahu wata'ala da kuma faɗaitarwa a kan haka da kuma yabo ga ma'abota godiya ga Allah subhanahu wata'ala ubangijin mahalittun yake cewa wula'ikan nabi da ya da'una irin wa'annan mutanen da gantin suke suke roƙo waliyan da suke roƙo ya bi ta gona ila rabbi wa kuma waliyan من فات وسيلاني أبن ذلك وستدفوا هذا الله سبحانه وتعالى أيهم أقرب ويبقى ذلك لكان وإن دعوته ما سرق وليا وكوكما ما سرق الله سبحانه وتعالى الله كتب أيه الأقرب ولن يبقى ويرجون رحمته فنقص ما فات رمى الله سبحانه وتعالى ويخافون عذابه فنقص ما فات رمى الله سبحانه وتعالى أنهم عليه محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا لا يموتن أحدكم إلا وهو يفصل الظن بالله كر قيم يموت كر قيم يفك يموت إلا وهو يفصل الظن بالله فأتينا كوتة وأن الله سبحانه وتعالى بتو ينا كوتة أن الله سبحانه وتعالى زي قافر تيب من شساشة الجنة كر بابا يموت يريد أن الله فيجي سيموت إياك شيء الله سبحانه وتعالى إليه كوا شباب يمدي بشيء دولة تيان أقوانا وتكالو تيكن تيكن آه قال تيكن أقوانا در وانتا ما قال الله كتوا متين يكسل تي يموت تكان بين الخوف والرجاء ما أنا لو تنه ما كان رجاء تقول تي بين الخوف والرجاء كان أقوانا در وانتا سننكما كان فاتا الله سبحانه وتعالى زي ما تراوه أما لو تنه متوا تقول to ba wa Allah abin da ake so ya sakankance kawai ya yadda tabbas Allah subhanahu wa ta'ala mai rama ne zai ga wata mai ruwan shi za ka wanzan mai kicin sai ɗan mai mutu ko sai yana kyautata Allah subhanahu wataala da su ba ya cewa ma'asha tsayin ya kusa da wasu abin yanzu ya kun ɗaura sha bakwai الرجاء حاد يحدو القلوب إلى الله إلى الله والدار الآخرة شيء بعد shi قولا رام الله سبحانه وتعالى ولا أبني وانديك فتا ودوت ينباي يطوى دمتكم أزواج الله سبحانه وتعالى فالنقوة تيتانة دي ولا الله ويطيب لها السيف في فترة الله سبحانه وتعالى وانا أبني وانديك طوكك ودوت ينباي الله باي الله فأدوى أزواج الله سبحانه وتعالى فهو استبشار لفضل الرب ذات ka shi الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala bushara yake سبحانه وتعالى da وثقة بجوده تنبع على امر تعالى كثر الله سبحانه وتعالى وارتياح مطالع لمطالعة كرمه فالنشي فاترى الله سبحانه وتعالى يلا ساتا وزوسيا القوى تسام دامر <clears throat> جن كرام الله سبحانه وتعالى ونظر إلى سعة رحمة عز وجل ثم فالرغم الله سبحانه وتعالى بإكرام أبو بكر ما ملك هذا وإن النصوص الواردة في فضل الصيام لمن أعظم ما يبعث رجاء في قلبه نصوص آية من القرآن داري سنة سورة جمهة على صلى الله عليه وسلم سنة تكمل في جرم أبو الدلاسة على سوق رجوك الله وجب فترة الله سبحانه وتعالى ولو ذكرت تلك النصوص مفصلة لقال من المقام مالك ثلاثين لا أبو تدسكو ثلاثة أكان أبي كلتان الله ذلك من ذا الله صلى الله عليه وسلم ذا مدن مقامتا وذا مدن السيطي فمن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أم من قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أبو ولي لك إشاب الله تيمان صام رمضان دم سمو دي أبو رمضان إيمانا واحتسابا ينامي إيمان إذا الله تيمان ولا لا من أي إيمان إذا الله زي أبو من الله تيا أيها الذين آمنوا ذاك أي إيمان واحتسابا سمي ينامي ولا لا توسى توقع غفر له ما تقدم من ذنبه an gafarta mai abin da ya bata da zuwa shi ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه haka da mutum ne kasance ke yi sallar tarawih yana mai imani da Allah gofir lahu ma ta min zambi an gafarta mai wanda ya gata da zuwa shi wani ko so dai mai ba kullum insha Allah imanin na sai abin ta wuce a ta saka ne da cikin naka ka kasance ka ci abin da za ka iya ya kasance an sha ruwa ka ce wanda za ka iya don ya kasance idan an yi idan ka samu damar sallar tarawih ba sallar tarawih sai ka ji abin da kake so mu dai ƙara fatawa dai a cikin rayuwa rayukan Allah ce a yi ayyamun ma'aduda kwanaki ne ƙididdago wala ko Allah ya bayar ba a bai faɗo wannan karwayi ba kai ne ƙananan ya kamata ka ba kanka wannan amsa ka gane dai kwanaki tafiya suke tafiya suke yi za ka rubuta ya ƙoƙari ya wasu kwanakin kafin mai afkuwa ta akwai ita ce mutuwa da ka ne annabi yake cewa man qama ramadan mutum da ya sallar tarawih imanan yana mai imani da Allah wa ihtisabu sanana mai ne lada ba dan da ya bai shi a wasu lati ce kullum na a gefe tarawih a yayi ne dan Allah to wukira lahu ma taqaddama min dhanbihi an ga ne abin da ya gafara da wani shi wa man qama tanqada limamu fa ko da aya duk yake karantawa ko uku uku a cikin sallar tarawi kai kuma an kaje cikin gida za ka iya soke alkur'ani a cikin wata baki daya malamai suka ce ka tashi ka zo ka yi ta a cikin masallaci wannan shi ya fi lada ko shi ya fi alkhairi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye sallar tarawi a cikin jami'i sannan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya rasu kuma suka kiyaye ka umar ibn khattab lokacin da ya ga wasu masu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kalifanci ya ga jama'a su wata yana sallah sai wasu su bayan shi wata yana sallah sai wasu su bayan sai ka cewa inni ara law jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahid yake tani ba ina ganin fata na haɗa duk wani mutanen a kan ra'aran ma guda ɗaya ma'ana limami guda ɗaya da ka sai haɗa su a wajen ubayyu sai haɗa su tare da ubayyu ibn ka'ab ya kace shi da da jagoran su kallon ذاك لا ينسى أتكن جميع ولينا رب الله أولا دا فنفوة إياك يا راجة كنا مدى الله صلى الله عليه وسلم فنما ذلك جوان قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذلك ثم تم ديت يوم ليلة القدر ينا من إيمان دا الله دفوما نيمان دا غفر له ما تقدم من ذنبه أن غفر سامع أول دمتان زوجه yana tsirawar Allah subhanahu wa ta'ala dare yana farawa ne daga faduwar rana zuwa fitowar alfiji za ka mutum da ya kasance ranar daren ne na tukar ya yi sallan magariba a cikin jami'i ya yi sallan ishayi a cikin jami'i ya samu ya sallan tarawi ana fatan zai dace da wannan dare mutumin da ya kasance a daren ne na tukar bayan faduwar rana ta wannan dare ya dace da karanta alkur'ani lallai أنا كنت من تيأت على خير أسوء والنبي متمن يكون تي أسوء والنبي وتجيله صار وصار ذمتا لأن أنا كنت من الآن كنت زوي طمان يأك تأيك نجد فقد وصلنا ضمنا في التنسل فأنا أقوم نوتر الغضان فمشي أنا ليلة القدر قيلا تندر كذلك بوضعي أمام قال لك تأيلتمسوا ليلة القدر في وتر العشر من رمضان mu ne wuta mai turkar a goma ƙarshe sannan a wutiri na ƙarshe watan ramadan mana 21 23 25 27 29 to ana kyauta da wutar wannan su ne kwanakin a taƙaice ne kwana goma ƙarshen mutum kira wasa da su ya raya su to da daren yana canjawa daga dare zuwa dare amma wasu wani kawashin rahmatullahi alaihi da wasu malamai suna ganin daren lailatul qadr shine daren 27 ga watan ramadan wallahi suna ne suna a akan wannan shine daren amma ne tabbas daren yana canjawa daga dare zuwa dare fa'idar mata Allah ya koyi mana zai karanta mu kokari mu dage wajen bautar Allah subhanahu wataala da mu yi watan wannan dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ke cewa duk mutumin da ya tsaye wannan dare yana mai imani da kone wannan da to tabbas Allah subhanahu wataala ya gafarta da aure mutum zuwa shi تنقوا من عند دليني من البركة كويد أن تيوي دليني من البركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة سورة كدان أكي وجدناه أن يبارع شكرا كدان الله سنة وجد أن يبارع شكرا تؤلى أكي رؤية تدى المدنية دليني إبن عزر الله يرى ما كتاب في شر الحديث أكي شر والنجيس قول مفرد من ذا الله صلى الله عليه وسلم غفر له أن جافر كامي ذاير يتناول الصغائر والكبائر za a yi wannan magana saboda Allah an gafarta min abin da ya gabata da zuban shi ya da ƙananan laifi da manyan laifi mana ƙanana sun shiga manya ma sun shiga wa bi jazama ibnu al-munzir ibnu yake cewa haka ne fadin manzon Allah musa lahu ma taqaddama min dhanbi yace ƙananan laifi da manyan Allah da ya rayu wa qala an-nawawi sai imam an-nawawi yake cewa al-ma'ruf annahu yahtassu bis-sagha'ir abin da yake sananne wannan gafara da Allah zai yi ya ke banci ƙananan laifi ne amma manyan laifi sai mutum ya ne mutuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa bihi jazama imamul haramain ma ne kita wannan ce magana da imamul haramain wa rahimallahu an jami' ya zaba wa azahu iyad li ahli sunna sanan iya ya dinga wannan magana ga malaman ahli sunna rahmatullahi alal jami' قال بعض وتوسكه ويجوز سنيا لك أنه يخفف من الكبائر إن لم يصار في الصغيرة انتهى كلامه وسلم الكثيرة وأن غفر له ما تقدر من ذنبه أن غافر سامع أبوان ديك وتنزوجه فكتي يا داسي وكما يا يا هلتا idan laifin mutane mutum ya kanta ya manya ne ba ƙanana ba ma'ana shi wanda ya azumi kai Kalla sarawi ko yayi tsaye wajen da suka ya kasance fa wannan zunuban nashi manya ne ba kanana ba wasu ma yake cewa ya halatta ya kasance a rage mai wannan manyan manyan laifin inda ba kan kanana ba wajen su sai haina irin an ami wa rayata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sanan hadisi ya inda cikin bukhari da muslim abu أن البركة أبو cewa كسوى لن أنا ومؤني muhammad. صلى الله عليه وسلم سوى كل عمل بني آدم لا كون أيك أن أنا ماشي كون أيك أن أنا ماشي ليه إنجي أن نبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن أنا كنت الحسره بأشر اوصالها من لينا ذا قدرنا أنا رقم ياشني أنا منك جدوى لا ذا قوما إلى سبعمائة ضعف هذا منك الأليم كوي ذا قوما فيك وضع منك الأليم كوي qala Allahu azza wa jalla Allah wala kuke ke cewa eh sawwa sai dai azumi kai da kake azumi ka suna da rawa ta kai sai da a abbaka aljanna amma gobe wallahi ne mutum zai gane karatun kira ta shi alƙiyama ma Allah yake cewa fa inna wani shi azumi na wannan wa ana ajizi bihi sannan kuma ne nake sakantawa mai azumi da ladan shi ما شاف هذه النصوص ولا نصوص لا حديثا من الله har da إلى إلى أنت tamna qalbal mu'mini raja'an lillah suna qara qara wa zuciyar mu'mini lallai kaurara wa Allah subhanahu wa ta'ala da fatan Allah mai rawa wa intizara li fadlihi azza wa da kuma mutum yasa yabe yana ta fatan lallai fadlan Allah subhanahu ta'ala to da wannan ayati suka zo da wannan magana wata hadisi ne ko Allah ya lallai mu'mini da mu'mina rasul Allah sallallahu alaihi wajen lallai a ce ibadar da suke ba aikin banza wani sannan kuma kan je ƙara saka wanda ba sa azumi su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su dawo su fara azumi to da ladan mai girma ne sannan mutum zai gane karamcin sa ta shi a kyawa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai kefar cewa masu azumi kofar arayya kofar rayya idan aka ce arayya to da ba ta kai ka san kofar insha Allah subhanahu wa ta'ala ka san da wata ke aljanna kafin san da yake wajen da karanta da ke wajen ya ce yawan ban da sarakofin to ban da muke roƙo yana kaddamar duniya da layya ya ba mu iko da ribatan sauran kwanakin da suka rage mana kafin wannan wata ya ƙare ya fata wannan ramadan in yana kuma fi alkhair ramadan da muke rayuwarmu ya ji kan mahaifanmu wanda suka rasu wanda suka yi duniya muna roƙonka ya Allah ka rabu da su lafiya Allah ka na albarka rayuwar baki ɗaya Allah ka yi mu albarka Allah ka abu kai wa ƙasar mu albarka da umarninmu da shugabanninmu اللهم كيف قلت لا تدعو بنا لا يرى السنبان الله بك انت صرف وتوضع الجنة يقسم تيام تاجع القيامة دانا دانا مقوضة ذريكة فكانت يوفع الخير على قمه بفرنت كدائك المتواتر سبحانك الله وهم الحمدك أشهر وما إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعن علي وعن إنك حامل مريض وعن الله أن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قاموا بالحق وبه يعدلون يعني أبي بكر وعمر وعثمان وعن وعن الله بأمرك وجودك أخبرين اللهم اعز الإسلام المسلمين وأذل الكفرة المشركين ودل أعداءك أعداء أعداء الدين وجعل الله العالمين غفارا وسائر المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة عيون وجعلنا للمتقين إماما اللهم صل موتى الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك بالثابت وترباني اللهم اغفر